magana yana kashe ido sai shafar tumbinsa yake yi da wayo da wayo da wayo yana shafo gabansa kande ta daka masa tsawa cikin masifa ta ce kai da Allah rufa baki bakin shege kawai ganta lalle maye kai dai damuwar ka ɗaya ce ka sa guga a rijiya rijiyar ma ba ta halak ba Allah ya shirye ka sai dan banzan sai dan banzan iska kawai kande ta masa tatas ganin hajiya kan dai tana neman ta tara masa mutane ya sa listan Tantiri. rufawa kansa asiri ya kyale ta dan in ya biye mata sai uban kowa ya san sirrinsa da ke boye tuntuni dan haka ya koma ya zauna haɗi da basarwa dan ma Allah ya so shi ba su san kan zancen ba yan uwan aikin nasa sun dai ji kande na masa tsawa kande ta yi kwaba kawai ta ci gaba da tafiya yarinyar na biye da ita a baya har suka isa kicin din ma'aikatan nan inda ta bar su suka yi mamakin ganin dawowarta ta kara bin su da wanke su da zagi ta taskana suka nufi cikin falon hajiya saudi a falon suka tada hajiya saudan zaune ta daura kafa ɗaya kan ɗaya tebul ɗin gabanta cike da kayan marmari na motsa baki barka da hutawa ranke daɗe hajiya kande ta faɗa muryar ta cike da maula a takaice saudi ta amsa da yawwa ku karaso ta musu iso zuwa gabanta suka karaso suka zazzauna a kasan kafet ɗin kallo ɗaya yarinyar ta ma hajiya saudi ta yi kasa da kanta haka kawai ta ji kiyayyar matar a zuciyarta tun sanda ta daura idanuwanta akan pictures din matar Hajiya sau da ido ta bi yarinyar da shi still sai take jin bugun zuciya amma ta dage tunawa da tai da maganganun Hajiya Abulle ita ma da kanta ta san ko tsarara mijinta zai ga mace ba zai taba ko kallanta ba dan ta san kishi ne ke sa ta jin bugun zuciya akan yarinyar to Hajjaju ga nan mun dawo cewar kan ganin Saude ta sasa a gaba ba tare da ta ce komai ba Hajiya Saude ta kai apple bakinta, ta gutsira ta jijjiga kafarta da ke kan ɗaya cikin isa. Kana ta fara magana, zan ɗauki yarinyar nan kafin dai zuwa ki kafin dai zuwa nan da ki samar min wata. Nan ba da jimawa ba, Kande ta ce to Hajjaju. Hajiya Saude ta ci gaba da magana, amma sai dai akwai sharuɗɗukan da zan kafa mata. Aikin ce tana jin magana ta ko Kande tashi Kande ta yi wankan tsarki ta yi carab ta amshe da eh tana jin ki Hajjaju kin biyar mata. Hajiya Saude ta kara gyara zama tana fuskantar yarinyar cikin kallon tsana haɗi da bakin cikin kyan da Allah ya tsara ma yarinyar ta ce ke kina jina ko yarinyar ta dago ta kalli Hajiya Saudi haɗi da ɗaga mata kai alamar e Hajiya Saudin ta ci gaba da magana Za ki rinka dafawa mijina abinci aikin iya girki sosai kin iya pepe sun busasshen kifi ko yarinyar ta ɗaga mata kai alamar e Saudi ta yi jin idanuwan tana kan yarinyar tunani take ta ina za a yi aiki da bebiya wanda ba ta magana sai ka ce sai ka ce dai duk duniya a rasa masu aiki ita da dogon ita da agogon zai amince da mai aikin kamfani ma aka daukar masa wanda ta iya girki sosai ba waɗannan lokal din ba amma ina shi local din yake so dan guntun tsaki ta ja tana kana ta ci gaba da magana idanuwanta na kan yarinyar kin iya karatu da rubutu na Hausa yarinyar ta daga mata kai alamar eh Hajiya Saude ta dawo da duban ta kankan da ce. wai haka ta iya karatu da rubutu wai haka ta iya rubutu da karatu ko karyarsu ce da suka saba don masu aikin nan duk makaryata ne kande ta amshe da kwarai ma kuwa hajaju ai ta yi makaranta fa ta gwamnati irin ta bebaye ta yi makaranta sosai nan har rubutu da karatun turanci da na hausa kakar ta ce ta iya sosai ta fa gama sakandare sannan uwa uba ta yi karatun allo saukar ta biyu na alkur'ani mai girma bakin talauci ne bai sa ta fitowa aikin nan hajiya cewar kande da ta kara da faɗi ba a tambaye ka ba Hajiya Saude ta ce okay to abin da zai zo da sauki tunda ta iya karatu ya rubutu za a baki komai na abin da zaki rinka dafawa mijina a rubuce kama daga kan abincin da zai ci da safe zuwa kan abin da zai ci da rana da daddare time din da ake ajiye masa komai da komai akan dining ki tabbatar da kin yi komai in time bana son abin da zai bata wa mijina rai sannan bai cin gishiri a abinci duk dai za a baki a rubuce ki tabbatar kin yi komai akan ka'ida kina ji na ko yarinyar ta daga mata kai alamar to hajiya hajiya saudan ko dake kallanta har zuwa lokacin kiyayyar yarinyar na ta yawaita a zuciyarta ta ci gaba da magana ka'idoji na sune na farko kar ki kuskura wata magana ta shiga tsakaninki da mijina bayan gaisuwa kin ganin nan dago ki kalle ni da kyau yarinyar ta dago ta kalle ta hajiya saudi ta nuna mata kanta da yatsarta haɗi da ci gaba da magana kin ganni ko ban da mutunci in dai akan mijina ne babu irin abin da ba zan iya aikatawa ba akan mijina don wallahi har kisan kai zan iya yi akan mijina yarinyar ta kure hajiya saude da ido sosai zuciyarta cike da firgici yayin da idanuwanta suka bayyana abin da ke zuciyarta wato tsoro da firgici hasjiya saude ta daga mata kai alamar tabbatarwa hajiya kan dai ma sai da ta firgita da jin farcin hajiya saudan bata sha halin nata ya wuce inda take tunani ba sai yau saude ta ci gaba da magana cikin isa ban da kirki a kan mijina amma in kika kiyaye mun mijina za zaki aikin ki ba ruwana da ke saboda ba ni kike yi wa aiki ba mijina kike miyuwa sai dai a karkashi na kike amma ko haduwa ba kullum rinka kai ba sai dai kullum a ka'ida sai duk ma'aikata sun zo sun gaishe ni da safe da kuma da daddare kin ji ni da kyau ko yarinyar da ke kallanta da saurarenta ta daga mata kai alamar e har zuwa lokacin firgici da razana ba su barta ba hajiya saude ta kara ballar apple din da ke hannunta tana masa wata iriyar tauna ta rashin mutunci a cikin bakinta tana ci gaba da magana sannan kullum ki kasance cikin tsafta duk sanda zaki shiga kitchen yi ma mijina girki ki tabbatar kin yi wanka kin ga sau uku zaki ranka wanka a rana kenan ko yarinyar ta daga mata kai alamar eh Hajiya Saude ta mata wani kallon da ya sa yarinyar yin kasa da kanta kanin zallar rashin mutunci a cikin kwayar idanunta bana son ki kwalliya ko kaɗan a wannan fuskar take kullum ki kasance cikin hijabi dare da rana da safiya ki rinka sa hijabi har kasa kina da su ko a tsiyace kika zo ma. yarinyar ta dago ta kalle ta za ta girgiza kai hajiya saude ta yi saurin cewa ai a tsiyacen ta zo hajjaju sai dai in a bata hijaban a dai taimaka kamar yadda aka saba saude ta ta baki ta ce oke zan sa laraba ta bata sannan za a nuna mata ɗakin ta na kwana ki kara ja mata kunni akan mijina kafin ni na mata babban jan kunni don ban da mutunci hanyar ma da mutunci ya ni ban bi shi ba kar ta kuskura ta rinka jimawa a sai din mijina in ta kai masa abinci fita za ta yi in ya gama zuwa karfe uku sai ta je ta kwashe komai ta gyara inda ya bata domin bai san kazanta haka ita ma da tabbatar da tana tsabtace kanta tana sa turare kwalliya ce kadai ba za ta yi ba sannan a rinka buroshi, don ba ma san kazanta ni da mijin nawa in banda ma kaddara da shi abin da yake so mai gidan ai wannan yafi karfinta ta dafa masa abinci sauri ta kara shi maganar tana yatsina fuska hajiya kan dai ta amshe da dama mana hajiya yo Allah na tuba ai mijinki babban mutum ne yau ko ɗan inda yake so su dafa masa abinci ai zai samu Allah na tuba kuɗi ne kuɗi ne fata ko ina Allah ya baku sauri ta yamutsa fuska ta ce kun dai ji sharɗa na ko kande ta amsa an jiran ki ya daɗe kuma dole a bi ko in ce an bi mata ni? hajiya saude ta ce yafi dai yanzu ku tashi ku je site din masu aiki ki ce laraba ta zo ina son ganin ta dan dole wannan dundun din sai dai waya saboda ta nan za a rinka mata message din abin da za ta rinka wa mijin nawa kanda ta karbe da dundun ma haka take wannan ai tafi dundun? saude ta yatsa na fuska kana ta ce nan zaki kwana ke kande hajiya kande ta ce a'a hajiya tafiya zan yi me na ma na can yana jirana, na Saude ta ce okay ba damuwa ku tafi ki turo min laran ki turo min laran dai ina jin yau yarinyar za ta fara aikin ta mu gani ya nata hannun yake Kande da Tani suka mike tsaye ita da yarinyar ta kara amshewa da dama mana ta fara hajjaju to me amfanin ta ai daman aikin ta zo yi ba hutu ba hutu ai sai ku da kuka ci kuka tara Hajiya Kande ta faɗa zuciya cike da rashin imani. Saurit ta baki haɗe da lalubar aljihunta, ta lalubo kuɗi 'yan dubu dubu kusan dubu talatin ta miƙa ma Kande. Kande ta tsugunna ta amshi jiki na rawa ta shiga an tayo mata godiya ruwa ruwa. Hajiya Saude bata bi ta kanta ba, ta ce sannan kuɗin aikin yarinyar nawa za a bada. Kande da bakinta ya kirfuwa saboda farin cikin kuɗin da Saude ta bata, ta ce to Hajiya a bata abin da kika ga ya dace. Hajiya Saude ta ce oke, ya sunan yarinyar ne? Kande ta yi jim ce kai na manta sunanta da wahala gaskiya sauri ta daga kafada irin ko a jikin nan ta min ita ko ta san sunanta ba amfani zai mata ba dan sunan duk ma'aikatan ɗaya ne a gunta wato ke kai Hajiya Kande ta kara ma Hajiya Saudi godiya kana suka fice a falon ta kai yarinyar gun sauran masu aikin nan wajen kicin, sannan ta gaya ma Larai Hajiya Saudi tana son ganin ta cikin hanzari Larai ta tafi amsa kiran madam ɗinta Kande ta tafi cikin murnar abin da take bukata ya tafi daidai ko ta ce abin aka sata sai hamdala take yi a zuciyarta tana tafe tana waiwayen yarinyar haka kawai kuma ta ji zuciyarta na cike da tausayin yarinyar bata taba kawo mai aiki ta ji tausayinta kamar yadda ta ji tausayin wannan yarinyar har zuwa kasan zuciyarta a haka ta fice a gidan zuciya cike da murna da ta fito ta sha ba za ta ga mai bib din ba sai kuma aka ci sa'a ta ga bai tafi ba ashe yana nan yana jiranta hakuri ta bashi na barinsa da ta yi yana ta jiranta ba komai ya ce yana mai jiran fitowar yarinyar dan shi saboda ita ya tsaya jira da ba ba zai jira ta ba a wannan uban dadewar da ta yi ganin hajiya kan da ta shige ta shiga bai ga yarinyar ta fito ba ya sa shi tambayar ina ɗayar da suke tare hajiya kan da ta ce daman ai aiki na kawo ta tana cikin gidan nan Allah sarki cewar mai nafif din a zahirin gaskiya san mai nafif din ba haka ya so ba ya so ya sake ganin yarinyar haka kawai yake jin san yarinyar na ratsa shi wayarta da ke cikin jaka ta dauko ta yi dalin wata namba wanda ba ta da suna ta ce je kawai aka rubuta akan suna. hajiya kan da ta yi dalin namban din bugu daya aka dauki wayar hajiya kan da ta ce wasikar nan a gayawa wa mai aikinta ta isa inda ake so ta isa fa akwai yar matsala daga cikin wayar akai murmushi muryar wata dattijuwa wanda akalla za ta girme ma hajiya kan ta fara magana alhamdulillah karki damu da matsalar tunda ta samu mazauni kawai shikenan Muna fatan wasikar nan ta isa inda ake so ta isa domin a ji daɗin karatunta. Hajiya kan da marmashi dai ta ce, "Insha Allah damo zai isa ga harawa. Ai matsalar dama ba baba bace tunda mun gaishe. mun gai A fari kin amsar wasikar akai daga cikin wayar tijiyar ta ce, "Alhamdulillah, ki ce an sha gwagwarmaya." Kande ta amsa da ai kaɗan ya rage wasikar nan ta yage ba tare da an karanta ta ba. Amma ba insha Allah zama daren. wai mai nakuda ta samu katifa dattijuwar da ke cikin wayar ta kara sautin marmashin ta haɗi da cewa bi izinin yanzu zan ida sakon zuwa inda aka aike sa ke ma kuma take wasikar nanan tana jiranki, domin kuwa zaki sha takwicin hidima ajiya kan dai ta washe baki zuciyar ta cike da zallar farin ciki ta ce. godiya nake kuma a miƙa min godiya bisa godiya fatan mu dai yanzu Mu ji iska ta ɗauki farar takardar nan ta isar da ita inda muke so. Daga cikin wayar dattijuwar matar ta ce in dai kere na yawo zobo zabo na yawo ai dole ne wata rana a haɗu mu je zuwa Hajiya kan dai ta yi yar dariya na nasara. Kana suka yi sallama da niyyar koma me ake ciki in an idda sako ga wanda ta yi aikin takardar kan dai za ta ji komai. To fa na fa faɗa muku labarin nan akwai kullalliya a ƙasa amma fa ba za ku fahimta ba sai nan gaba. a can kwaɗe ɓangaren larai na isa falon hajiya saude bayan an mata iso ta shigo ta tadda hajiya saudan inda Kande suka bar ta zaune tana karkaɗa kafa cikin izzar mulki sai cin kayan marmarin da ke gabanta take yi ita daman in ka zo gidanta ko ruwa ba ta cewa a baka shi yasa kande ta yi dabarar zoke lemu kwali ɗaya don ta san ba ba ta ko ruwa za a yi ba ita ma ta lashe arziki jiki na rawa larai ta iso ta zube kasa ta koro ma uwar gijiyar ta ta gaisuwa ko amsa gaisuwar hajiya saude bata yi ba ta tsaya tana karewa laran kallo baka ce ita tana da kyau daidai misali akalla za ta haura shekara 35 yawancin masu aikin gidan duzawarawa ne saboda a cewar hajiya saudan sun fi juruwar zama da ita don kananan yaran nan bala'in masu yawo ake yi ga uban aiki ga matsalolinta don hatta da bangon gidan duk sai an bi shi an goge sa da sinadarai kullum da kullum ko da kuwa bai yi datti ba tun karfe biyar da minti talatin ma'aikatan gidan ke fara aiki a cikin gidan sai ɗinta saboda girmanta da uban falunan da ta tare sai a kai kusan sha biyu ana gyaran sa don akalla falunanta sun kai falo shida uku a kasa uku a sama bedroom ɗinta kuwa sun kai goma bakwai a sama uku a kasa wasu bedroom din ma bata taba shigar su ba amma dole dole a gyara su ko da ba ta shiga ga gida ba karamin gida ba shi yasa take da yawaitar ma'aikata da a ce tana da sassauci da aikin ya zo musu da sauki amma sam ba ta da sauki a duniyar ta ko miss kala zarrata ba rahama alamarinta Haɗe rai ajiya saudi tai still tana karewa larar kallo kai ka ce yau ta fara ganin ta larai ko tuni ta yi kasa da kanta ta san dalilin da yasa Hajiya Saude take binta da kallon ta ko ina ke baki da hijabi ne kike yawo haka ka sake ka sake da ke ko so kike yi miji na ya shige miki ne dan yaran nan ba hali ne da ku ba shegu kun zo aiki kuna karewa mazan mutane kallo mai maza yan iska kawai Larai ta yi shiru inda sabo ta saba da rashin madancin Saude wanda ya fi haka ma dan haka ta toshe kunnanta kawai san ma bata san ba hijabi a jikinta ba ta iso falon nata jin an ce tana kiranta yasa ta cewa bata san ma ba hijabin jikinta ba sai da ta fara binta da kallo ta fahimci hakan bari ki sake in sake ganin ki haka nan ba hijabi sake ce abu ka kazan uwar baban kakan babanki ba ke ba duk sauran ki kara jaddada musu yan iskan banza kawai shegu ƴaƴan karuwai mayin maza mabukatan maza kawai larai ta kara kasa da kanta ba ta da katabus cikin kasa da murya ta ce a hakuri mami hajiya saudi ta watsa mata uwar harara haɗi da cewa a hasale hakurin kanin ubanki ne da zaki ce in yi shi shegiya da ido kamar na nufawa larai ta ja baki ta yi gum hajiya saude ta yi kwafa haɗi da miƙewa da kyar ragadadan cikin nan nata sai up and down yake yi ga uban nonuwa rigije rigije da suka iso ga tumbin nata sun bi sun kara kwanciya gwara silifas din zuwa toilet a kansu duk sun lakume kwata-kwata nonuwan nata ba su da lasisi cikin takunta mai firgita muminai ta fara tafiya a falon ta nufi hanyar upstairs tana faɗin ke ta so ki biyo ni larai ta sha Lare ta tashi jiki na rawa ta biyo ta a baya har suka haye upstairs din suka isa bakin bedroom din Hajiya Saudan ta shige ita kuma Lare ta tsaya a wajen ta tsugunna a ƙasa domin ba a shigar ma Hajiya Saude daki mutum ɗaya ke shigar mata daki shine mai gyara mata dakin wato Samuel mai dafa mata abinci Igala ne shi ma daga can garin su ta taho da shi bata fi minute ba da shiga ɗakin ba ta fito hannunta rike da waya kirar Infinite sabuwa dal hot 8 a ka'ida duk mai aikin da za a kawo gidan daman akwai sabbin wayoyi android duk after six months sai an kawo su da yawa saboda bawa masu aiki amma ita saude ba ta bayarwa sam yau ma abin da ya sa ta bada saboda ganin yarinyar bebiya ce ba ta san komai ba dole sai da waya kuma a ka'idar gogon duk mai dafa masa abinci dole a ba ta waya miƙawa larai ta yi ƙwallon wayar jiki na rawa laran ta amsa Hajiya Saude ta ce, "Wayar nan ki kai wa yarinyar nan da aka kawo yau. Na sa sim a wayar." Larai ta ce, "To ranki ya dade." Hajiya Saude ta ci gaba da magana. Ki dauki keɗin ɗakin nan na waje. Ki dauko hijabai guda goma, zumbula zumbula, ki ba wa yarinyar. Sannan ki kara da gaya mata na. Ki kai ta ɗakin da ya zamana mallakinta ne na kwana. Larai ta amsa da to, Saude ta ci gaba da magana. Ki nuna mata kicin din da ake dafawa saraki abinci ita ce za ta rinka dafa masa abinci ke kin yi aiki da mai dafa masa abinci ta da ki nuna mata komai da komai sannan ki bata tarkardar abubuwan da yake so da safi da dare da rana a jere ki gaya mata komai da yake bukata sannan ki dauko komai da komai da ake wa mai aiki na bukatuwa ki bata ta fara yin wanka kafin ki fara nuna mata komai kina jina ko cikin hanzari larai ta amsa da eh na ji kiran ke dade hajjia saudi ta ci gaba da magana yau nake so ta fara aikinta ta masa abinci marar nauyi makaroninsa da farfesun kifinsa ai akwai komai nasa a sto ɗinsa ko cikin ladabi larai da ke durƙushe a gaban hajiya saude ta ce akwai na ga jiya ma an sauke komai nasa na kamfanin abincin na amfanin abincinsa da yake duk endin ɗin month sai an kawo komai na bukatuwa na gidan kama daga kan abincin hajiya saude har abincin masu aiki zuwa kan abincin shi gogan dan shi ba komai yake ci ba na Najeriya hata da shanar kicin din da ake dafa masa abinci duk da waje ake kawo su saboda ya riga ya saba da abincin abincin can tun school din da yayi a kasar fararen fatan Hajiya Saude ta ci gaba da magana to ta fara komai yau dafa masa makaroni da farfesun busasshen kifin da yake so dan Allah ai sauri tashi ki hanzari ke Karashe maganar ta yi haɗi da daka mata tsawa cikin hanzari larai da ke rike da wayar ta tashi a guje ta sako daga benin Hajiya Saudi ta tsaya bakin kofar tata nan ta yi tsaye tana wasu tunanin naka ta yi ƙuri da idanuwanta a guri ɗaya ta fi minti ashirin a tsaye a bakin kofar tata kana ta juya ta shige ɗakin nata zuciyarta duk a jagule ta rasa dalilin da yasa ganin yarinyar nan ya ɗaga mata hankali haɗi da dagula mata lissafi lissa haɗi da dagula mata lissafi lissafanta Lare ta samu yarinyar inda ta barta nan cikin sauran masu aikin ta jawo mata hannu tana rike da jakarta yarinyar ta bi larai da ido ita ma laren ita take kallo a zuciyarta ta ce kai Allah ya yi halitta nan. kwankwatsi da larai ɗakin da zai zama na kwananta ta fara kaita yarinyar ta yarinyar na tsaye sai bin ɗakin take yi da kallo ɗaki ne mai kyau wanda ke ɗauke da madaidaicin gado na kwanan mutum ɗaya da bedsheet dinsa guda biyu sai drop mai murfi biyu akwai ɗan karamin TV amma da gani ba a kunna sa ko a dacen don haka da wuya ma in yana yi komai na furnitures ɗin dakin dark purple ne haka labulayen dakin shi kuma light purple ne lare ta gyara mata ɗakin sharp sharp saboda kurar da yayi kana laran ta sa mata yar gana masgo dinta a cikin drop ɗin yarinyar ta zauna a gefen bed ɗin tana mai kare ma ɗakin kallo akwai komai na bukatuwa a ɗakin larai ta mika mata wayar da saudin ta ce a ba yarinyar ta amsa tana mai zuba wa larai ido alamar tana neman ƙarin bayani akan wayar Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan daga ta sai mun haɗe a kashi na gaba dan jin yadda za ta kaya kuma wuta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin wata shiya. kashi na bakwai aka zubda cikin da ya dirka